shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, an saurari yadda shirin ya duba batun manufofi da tsarin shugaban Amurka Donald Trump kan ƙasashen duniya bayan da ya koma kan karagar mulki a wa'adi na biyu. A wannan shirin, za mu tashi ne a inda Kabiru Mamman Yarima yake bayyana ra'ayinsa kan aƙidar Donald Trump da kuma yadda Amurka ke shugabantar tsari da sauran ƙasashen duniya ke bi. Ku biyo mu. saboda akwai lokacin ba dodon raba ce akwai lokacin za su ƙara neman wani taimakon wanda Trump in shi yana iya ragewa ko ko ya ja baya ma ko ko ya dakata duk da irin alaka da ke tsakanin su da su na Tanyahu ganin kake alaka ce ba mai dorewa ba alaka ce ba mai dorewa ba duk da mutum ne wanda ke da alaka da su ko mutum ne wanda yana da tsauran ra'ayi akan abin da ya shahi Laraba musamman irin ma yanda yake kwatanta da su mayaka na Hamas kenan zai iya ba da tallafi amma idan tahiya ta tahiya zai rage bisa manufofi masu yawa in aka ce ma za a kilgawa manufofin suna da yawa kasashen eh, turai wanga su sun yi hannun me yasa kake ganin Trump ya goyon ci gaba da yaƙi musamman wanga yaƙi na duniya da aka yi ɗaukar hankali me yasa yake kokarin jaya jikin shi eh aqidar shi shi ta bambanta da duk wani wanda kake tunani Haji Lamini ya ga bayanai ya karance duk wasu <laughs> abubuwan eh. sai dai ƙara tuni dai da za a cewa shi ba ɗan siyasa bane ko mutum ne shi tsaye ne babu wani kwana babu wani abin ga kenan kaga ai dole a samu bambanci da shi da 'yan siyasa. A naka tunani ya kamata shugabannin Afirka su zama haka? Ba yiwuwa gaskiya. ba ka so su zama ko ku bai kamata ba muna so su zama kamar yadda shi harkar haici eh, shi ga Trump babu harkar haici dan adam kowane iri ne kan musulmi kan kirista ba a so a ce mutum akwai munahaici a kan shi ko mutum ne mai boye abin da ke cikin zuciyar shi a ɗabi'a ce mai kyau duk da ko da ana ganin kurakuran shi ta wani bangaren mutane na yabawa bisa an ga halayya na shi Madalla. ina Inazum Ibrahim Darakta Radio na Karta Maradi. Malam Inazum a bangaren abin da ya shafi kafafen yada labarai jaridu daban-daban rediyo talabijin da dai sauransu kukan ya ca akan wani abu ya faru a irin kasashe irin su Amurka. Me yasa Amurka take ɗaukar hankalin al'ummar duniya? Eh dole ne Amurka ta ɗauki hankalin al'ummar duniya domin Amurka ta zama eh, ƙasa ce wadda yau komi tsarin da aka yi a duniya. dai amurka ba ta ciki to tsarin nan ba cikakke ba ne me yasa domin amurka ke rike da akalan tattalin arzikin duniya amurka ce ƙasa mai ƙarfin soji na duniya kaga waɗannan abubuwa biyu ya ba amurka tasiri wanda duka ƙungiyoyi da ka gani eh, na duniya wanda suka haɗa ƙasashen duniya amurka ita kaɗai ta isa ta taka musu birki kaman a zaman da muke yanzu a duniya kamar amurka ne da sauran ƙasashen duniya ake zama mm. kaga abin da yasa komi na amurka kowa in afirka kake in europa kake in asiya kake duka sai ka ga ya shahi kowa domin eh, magana ɗaya in an ɗauko ta daga amurka tana iya shahon ni da nake maraɗi tana iya shahon wanda yake nigeria tana iya shahon wanda yake ƙasashen europa mm, eh, trump shine bisa kan mulki wa'adi na biyu joe biden ya wuce ya za ka kamanta salon mulkin su an gana kowa duk da yake yanzu Trump ne kana tunanin kuma zai zo da sabon salo ya za ka manta bambanta mani eh, tsakanin su biyu irin yadda suke ta da mulkin su eh, a matsayin ka na bambancin akwai bambanci mm. ko da yake mutane eh, ana cewa akwai bambanci bambancin ba da yawa bane bambancin ka ɗauka mm. yanzu ka ɗauka kamar 'yan jam'iyyar democrat abu biyu ne suke tunkaro da shi amurka babbar ƙasa ce ta yi duk yadda za ta yi ta tsare gida kuma a waje ta gwada Bajintanta. shi Trump abin da ya sa ma gaba Amurka ce. Gaba ɗaya. Gida. Eh. Duk abin da bai shahi gida ba bai shahi shi ba tukunna. Sai hmm. ya ƙare da gida yake tunkaran daji kaga bambancin su. Hmm. Kuma bambanci na biyu wanda ake iya faɗi. Hmm. Shi yanzu 'yan demokrat kamar a lokacin farfagandar siyasa suna iya ɗaukan alƙawulla ga jama'a ga al'umma wanda suka zaɓe su amma sau da ƙawa suke bin su shi Trump kuma duk alkawalin da ya ɗauka ko ba zai yiwu ba fa sai ya aiwatar da shi zan ba da misali mm. kaman ana batun wanda aka aihwa a Amurka a da cikin tsarin doka amurka wanda aka aiha kaga ya zama cikakken ɗan amurka har amurka tana iya yaƙi saman shi mm. shi da ya ɗauki ƙudiri ya rushe wannan doka duk da ya sani bai iya sake dokar nan mm, amma da yake ya ɗauki alƙawali sai ya yi shi sai da yi shi kaga wani eh, eh, eh, juju ya taka mai birki kuma wannan dokar bai yiwuwa ya sauya ta domin sai ta je majalisa sai ta je kuma kotun kasa na amurka kuma mm. nan bai da kamar cikakken goyon bayan da zai sa ya sauya wannan amma da yake a lokacin farfagandun ya ɗauki darin yin haka sai da ya yi shi kenan shi ya yi nashi amma abin bai yi ba sauran jama'a ne ba su yi shi su sauran da alƙawali sun ji daɗi yawwa su sun ji daɗi kenan sabanin shugabannin mu na Afirka da suke ɗauka alƙawalin za su yi kaza sai su jaya abin eh, shugabannin na Afirka me yasa ba su iya hmm. domin su shugabannin na Afirka yawanci eh, in ka ɗauka zawwa ne kake da ka zo sai ka ga Fili yadda kake tsammani a da mm. kahin ka zo in ka zo sai ka ga salon ya sauya ta yaya me yasa yau za ka ga a zahiri sai ka ɗauki eh, shugaban afirka kan ya zo a propaganda sai ya ta ƙasar nan arziki gare ta tana da ma'adinai tana da wani wane ne wanda suke sama su ne ba su sai ya gani cewa da ya zo zai ga ma'adinan nan akwai su amma kewaye da su kan a huddo su aiki ne kuma babu babu kaman masana ƙasa batta da masana da cikakken kuɗin da za ta hudu kuma da ka wata da kayan aikin hudu su da ka tunkari wata ƙasa can daban sai ta taka ma birki ta ce a'a ba zan hudda ma ba ga sharuɗa na da ka dawo yan ƙasa karon ma ba su biya balantana ka dan samu wani dan abun ga in ka nemi masana ka ce a cikin wanda nake da wanda suka yi karatu wa yake iya kaza babu to kaga dole ka taka ma kanka birki kana son yin abun amma shi gaskiyar mulki zai gwada ma ciya tarnaki so kace ka ce kasar Afirka haka za mu yi ta tahiya eh, ba za mu irin ci gaba irin na eh, su Amurka ba ba ka san shi ci gaba mm. eh, yau amurkan ka dauka ai dogon tarihi ne duk kasashen Afirka shekara 60 ne tarihin duk gaba daya daga ne ya kare kan yau ci gaban da muka yi mu ne ban mu ganin shi mm. amma mun yi ci gaba kwarai ma tunda abin da muka yi a shekara sattin su shekara dubunne ne gare su a gabanmu kahin ma su suka yi mu fa mm. me yace nake cewa su suka yi mu tunda su suka yi yanki kasashen Afirka lokacin da suke yaki da sauransu mu muna tamkar an kallo ne ba a ma ba Aisha ba ba ma shawara da mu yau muka kai eh, fasalin da hammu ma muna iya wani abu hannu muna zama a tattauna da mu kenan mun ci gaba abu na biyu da dole sai da shi shi ba a yiwuwa ƙasa ƙasashen afirka su ci gaba babu ilimi dole sai an samu ilimi kaini domin wani mailimin wani ƙasa ba zai zo ba ya kama sirrin eh, ci gaban ƙasarka mm. kai za ka tanadar da masu ilimin ka wanda suka tashi cikin tawarkinka mm. su san menene gare ka abin da gare ka su san da za su sarrafa shi don amfanin ka har yayi amfanin wani amma duk tsarin da muka yi duk afirkan ka ɗauko tun tashin mu duk dogara ne muke har yanzu ha dama har yanzu dogara ne muke da wani yanki na duniya hmm. yau da faransa ne yanzu mun koma China rasha nijar yanzu tsaye take da kafafunta babu kasar da take tsaye da kafafunta afirka wannan magana ce kawai <laughs> ake yi don a sa mutane su yi hubbasa su kama jikinsu su san lokaci ya yi wanda za a yi gwagwamna amma babu shi ne kasar da su magabatan sun sani kowa sani ba kasar da bakka da ka ɗauka dai a cikin zamantakaiwa ta duniya mai abu a hannun shi shine mai eh, shi zai abin da ya ga dama kai da baka da dole ka ladabta ka jira lokacin da tunda bukatar ka in ta tashi dole ka je gare shi to kuma mu yanzu afirka har gobe muna cikin wannan bukata mm. shi yasa sake akala ne muke mu je nan mu je nan muna neman dai mu huta daga cikin tafarkin nan yau shi yasa in ka ɗauka amurka suke e, e, e, tsaya su yi mursisi su taka ma kowa birki yau shi yasa trump yake irin wannan tsarin tunda ya ga lokaci ne amurka ita take ɗaukar ɗawainiyar kowa yace a ah, a tsaya ko a gwada kowa ya gani kowa ya taba ya gani yanzu eh. in mutane suka da suka ce wallahi ban mu iya sai kaga shi ma ya dace ce to ga abin da nake so sai kun yi kaza shi yasa an kaga cikin siyasa shi yace iya son ya sai Groenland Canada iya son ya maida ta kasa duk salo ne na mulki wanda zai gwada shi wa an ba da shi ba ba ku iya komi kenan gwando kun goyi bayan shi har ku zo ku samu wani abu yadda muhawarar ta kasance kenan a yau ku biyo mu makon gobe domin jin ci gaban shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya.